a dalilin kasancewan yawaitan wasu laifuffuka kamar satan shanu fyaɗe da ɓata yara ƙanana tare da sace-sacen mutane da kuma shauran laifuffuka da yau suke addabar al'umma sai jihar bauchi ta ga ya dace a fito a yi garan bawul ma waɗannan dokoki da kuma hukunce-hukunce amma la'akari da muka yi da cewa laifuffukan nan ƙara ƙaruwa suke yi to ya zama ala tilas wa gwamnati ita ma ta ɗauki nata mataki irin na gwamnati daga ta wasa kaifin dokokin nan domin waɗanda suke waɗannan laifuka su ji a jika ba kuma kawai ji a jika ba da fatan cewa saboda tsananin su yanzu na waɗannan hukunce-hukuncen muna fatan zai sa al'umma su nesanta kansu daga aikata irin waɗannan lafifuka satan shanu wanda a yau idan an kama mutum za a iya ɗaure shi zuwa shekara 35 tara ko kuma eh da akwai tara ko a mishi duka ko a mishi zaɓi sace-sacen mutane magana ta gaskiya duk wanda aka samu ya saci mutum hukuncin shi kawai ɗaurin rai da rai ne wanda suke taimaka musu ko wajen karɓan kuɗin fansa da shauransu shi ma ya shirya shekara talatin tana jiran shi wanda ya amfani da tsoratarwa ta hanyar waya wata sanya sai a isar da sako ya razanar shi ma shekara ashirin yana jiran shi na gidan yari sai mu tafi kan fyaɗe shi fyaɗe kamar yadda kuka sani yana da fasara iri-iri akwai fyaɗe na babba akwai fyaɗe na yara akwai fyaɗe ma na wanda allah ya sani allah bai yarda da shi ba namiji ya nemi mace ko mace ta nemi mace ko namiji ya nemi namiji to dukkansu wannan doka ta ba da hukunce-hukunce daban-daban a kansu misali wanda duk ya yi fyaɗe mafi tsaurin abin da zai samu shine ɗaure rai da rai ba makawa a kan wannan abin da ya shafi kuma shauran abubuwan da dokokin allah ma bai yarda da su ba kamar biye wa dabbobi biye ta inda allah bai umarci ɗan adam ya yi ba shi ma akwai hukunci na abin da ba zai gaza shekara goma sha hudu ba gidan yari dokan da jihar bauchi ta yi domin a tanadar ma duk wanda ya samu hatsari a cikin awa ashirin da hudu za a kai shi asibiti za a karbe shi kuma a mishi magani kyauta asibitocin gwamnati wani dan jihar bauchin ya bayyana gamsuwarsa da kuma neman ganin doka ta yi aikinta akan dukkan wanda aka samu da laifi. a sunana alhaji isa aliman sakataren tiroli kasuwar mutu a bauchi to alhamdulahi mu a karkaɗo wannan dokan a yi hukuncin da ya dace ma kowa duk abin da kai na hukunci a maka daidai kai ko kai waye ko ka ko mi ka kar a ce dan wani babban ne ko wani karami ne ba hukunci zama daban-daban a yi adalci babban matsalar shine rashin adalci don aka ce doka to za ta yi hawan kowa dan doka ta ce ta kowa kuma ta kawo zaman lafiya kasa da cigaban kasa abdulwahab muhammad murya amurka daga Bauchi a Najeriya.